To bayan gaisuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya, ko da yake za ku ji wani bambar kwaikwayo namiji da suna Hajara, domin fara tambayar lafiyar ku kafin yanayin da muke ciki na damina. Dalili shine mun shiga wani wadi na yawaitar jinyace-jinyace kun ga dai yadda cutar amai da gudawa ta kassara jama'a da irin rayukan da aka rasa. Bayan ta lafa kuma yanzu zazzabin cizon sauro ya taso haikan ba babba ba yaro. da yake ana cewa illar zazzabin ta fi tasiri a kan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar su ma manyan ma dukkan warjaci. Abin da ya ɗaure min kai shi ne rashin tsari irin na gwamnatoci da kuma al'ummarmu musamman a kan irin waɗannan cutuka da za a iya rage aukuwarsu. Misali a nan maganar amai da gudawa ko kwalara na ji masana harkar kiwon lafiya na cewar ƙazanta da rashin tsafta ke jawo su. Haka zalika shi ma sauran yana samun fakewa ne a cikin dagwalon kwata. da rami ko kuma tarkacen da aka bari ruwa ya shiga har ya daɗe a ciki. Da kuma kuwa shi ɗin ma dai rashin tsaftar ke haddasa shi. A lokacin muna matasa akwai jami'an duba gari maza da mata da ke yawo unguwa-unguwa gida-gida domin kula da yanayin tsaftar muhallinmu da ta abincinmu. A wancan lokacin duk gidan da aka samu sun yi sakaci wajen tsafta sai an hukunta su a gaban mai unguwa daga ko hakimi. kuma ma a lokacin babban abin kunya ne a ce an zo gidan mutum a tarar ba tsafta wasu ma har abin gori yake zame musu ga 'ya'ya da jikoki a ce duba gari ya ci tarin gidanku saboda rashin tsafta Na tuna yadda ake shiga gida-gida ana duba banɗaki da murhun dafa abinci, hatta akurkin kaji da turken dawakai da jakuna sai an duba wato tsarin aikin duba gari a wancan zamanin ya sanya matsalar cutukan zazzabin cizon sauro da kwalara da sauran cutukan da rashin tsafta ke jawowa sun yi karanci matuƙa. A lokacin gwamnatoci suna tsaye akan walwala da jin daɗin talakawansu, A irin wancan lokacin magani kyauta ake bayarwa a asibiti babu maganar sayansa. Wannan ne ma ya tuna min irin bayanin da na yi a cikin wasiƙata ta makon jiya akan yadda abubuwa suka damalmale a wannan zamani. Daga kan shugabanni zuwa mabiya ko da yake, wasu daga cikin irin waɗancan matsaloli da na bayani sun samo asali ne bisa rashin kyakkyawan shugabancin dai. Za ku iya fahimtar irin ayyukan da duba gari suke a da kan tsarin shugabanci. wadda aiki suke na ba sani ba sabo domin ko menene matsayin dangantakarsu da mutum ba sa ragawa idan dai sun gan shi da laifi. Idan da a ce ma'aikata musamman na lafiya za su tsaya tsayin daka su jajirce wajen gudanar da ayyukansu kamar yadda duba gari suke a da, ko shakka babu da an samu ci gaban bunƙasar lamurin kula da lafiyar jama'a cikin sauƙi a kuma samu ƙarancin yaɗuwar cutuka. Haka zalika su ma gwamnatoci wajibi ne su tashi tsaye wajen sauke nauyin shugabanci da Allah ya ɗora musu muddin an samu ɓullar wata annoba da za ta yi barazana ga rayuwar al'ummar su, to tilas a tsaya tsayin daka domin kai wa talakawa ɗauki. Rayuwa a irin wannan zamani tana da matuƙar wahala ga tsadar kayan masarufi a kullum ta Allah idan ka je kasuwa sai ka tarar da ƙari akan kuɗin kayayyakin amfanin yau da kullum ga matsalar tsaro ga annobar kwalara da ta cizon sauro wai da me za a ji ne. To sai dai su ma jama'a suna da tasu irin rawar da za su taka wajen maganin irin waɗannan matsaloli. Zan so jin ku akan hakan ta lambar waya ta sifili takwas ɗaya ɗaya uku ɗaya biyar uku shida biyar shida. To anan nake cewa na bar ku lafiya.